Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. ‘Yan uwa mu da shan ruwa. ‘Yan uwa a madadin mai zamani TV muna muku barka da shan ruwa da fatar Allah ya karbi mu baki daya da fatar Allah ya aza mana wannan azumi namu amma a wani mizanin ayyukan mu na alkhairi Allah ya sa wannan ya zama sanadin shukar mu aljanna. Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare kuma mu shiga aljanna tare. Masha Allah. A insha Allahu a yau bayani da muke so muku muna samun mun samu korafi da tambayoyi da yawa daga al'umma akan email address da kuma shin menene amfanin shi kuma ya ake a buɗe shi ana so a buɗe shi to wannan shi ya jawo hankalinmu mu zuwa ganin cewa a ah, ya kamata a ce an zo an buɗe abin nan a fili ba. kowa ya sani ba wani <laughs> abun abun gaba ne kula da cewa yanzu dukkanin cike cikin da ake kamar irin su covid 19 irin su yan da duk wani something online dai hatta jam da irin su secondarian student duka zaka ga sha'anin su dole ana buƙatar email address shi yasa muka yanke shawara insha Allah gobe idan mai kowa mai komiya ba mu iko karfe 8 za mu sakar muku wato bidiyo akan bayani akan email address da kuma yadda ake buɗe email address kai tsaye masha Allah saboda haka idan ba ku yi subscribe ba ku garzaya a ah, youtube naku ku yi search mai zamani tv sai ku danna muna subscribe ku yi search mai zamani tv za ku gan shi da wannan logo din sai ku danna muna subscribe ku danna karawar ta da tsarin mun kaɗo da sabon bidiyo za a sanar da ku insha Allah mun gode sai mun haɗu a sabon bidiyo mai zamani tv